daga nan sashen hausa na radio faransa international rafi wasu mata 'yan kunar bakin wake 'yan kungiyar boko haram dauke da jigilar bama mai sun tarauta kansu a yankin goza da ke borno wanda ya kuma sanadiyar mutuwar mutane sha 18 an ji karar fashe-fashe da dama a garin yan lokuta bayan haka ne hukumar bayar da agajin gauga ta jihar borno sai mata tabbatar da mutuwar mutanen barkin da sai da shugaban hukumar na reshen jihar kenan ta borno ya bayyana haka ne a wani rahoto da kamfanin dillancin labaran najeriya ya samu cewa mutane 18 da suka mutu manya ne da suka hada da maza da mata da kuma yara ƙungiyar tattalin arzikin kasashen macin afirka ecowas ta sanar da wani sabon tsarin da na samar da wata runduna ta musamman da za ta yaƙi ta'addanci ministan tsaro muhammad badar abubakar a najeriya 'yan lokuta bayan kammala taron ministocin tsaro da na kuɗi na kasashen yankin a abuja ne sanar da haka a cewar ministan tsaron najeriya za a samar da rundunar za ta iya kunshi dakaru dubu biyar wanda a hakan za a kashe akalla ko kuma ake buƙatar kusan kuɗi dala biliyan biyu da dubu ɗari shida a duk shekara najeriya wacce shugabanta bala ahmed tinubu a halin yanzu yake shugaban kungiyar kasashen yammacin afirka ta dage cewa babban aikin da rundunar ke da shi a gabanta zai kasance ba zai kasance ba na hambarar da gwamnatoci da suka biyo bayan juyin mulki ba illa yaƙi da ta'addanci shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo felisti sekedi yayin jawabi na cika shekaru 64 da samun 'yancin kai yana mai bayyana cewa abin da ke faruwa a kayabayonga kayini da ƙauyukan kudancin lubero da kuma yankunan rusuru niyara congo da masisi ya zama babban cin zarafi ga 'yancin 'yan kasar da zaman lafiyar jama'a ga baki daya jajirtattun sojojin kasar na kan aiki na ganin sun sake dawo da kuma tabbatar da martabarsu da ikonsu a wasu yankuna da dakaru ko kuma 'yan tawa m23 suka kwata shugaban kasar ya bayyana haka ne inda yake cewa dole ne kasar za ta koma turba wacce ba ta tausayawa masu neman kawar da demokradiyya musamman ma 'yan tawayen m23 waɗanda ke samun goyon bayan ƙasar wanda a wannan ƙazamin aiki nasu kusa da nan kuma a ƙasar gaban shugaban majalisar sojan ƙasar janar brice olingi ingema shugaban rikon kwarya a wani mataki na kawo ƙarshen miyagun ɗabi'u da suka haɗa da furta kalaman ɓatanci nuna ƙabilanci da ke ci gaba da karuwa a wannan ƙasa shugaban ya bayyana cewa dole doka ta yi aiki kuma zai baiwa shari'a ko kuma kotuna dama na hukunta waɗanda ke assasa irin waɗannan miyagun ayyuka a ƙasar mauritaniya sama da 'yan ƙasar miliyan 1,900 suka karɓi katunan zaɓe da kuma kyautata zaton sun fito a wannan zaɓe na jiya asabar 'yan takara bakwai ne suka fafata tare da yiwuwar 'yan ƙasar ta mauritaniya su zaɓi sabon shugaba ko kuma su sake zaben shugaban kasar muhammad ul sheikh el gazwani mai barin gado a wani wa'adi na biyu akalla mutum ɗaya a cikin biyu ne na 'yan kasar suka samu kada kuri'a bisa ga adadin shiga da hukumar zaɓe ta buga a yammacin jiya asabar adadin zai iya canzawa a dunkule dai an gudanar da zaben cikin lumana a babban birnin kasar wato nouakchott a ranar 29 ga wannan watan ne fadar sarkin morocco ta sanar da rasuwar mahaifiyar sarki ta sha wahala kusan shekaru biyu kuma ta kasance a kasar faransa kafin ta koma morocco a cikin 'yan makonnin nan mai magana da yawan majalisar ministocin masarauta ne sanar da rasuwar gimbiya lalla latifa mahaifiyar sarki muhammad na shidda a raba tuni aka binne ta kuma kawo yanzu dai ba a iya na zama makoki na ƙasa ba a morocco mahaifiyar sarkin ta rasu tana mai shekaru saba'in da biyar. a faransa da wasu kasashen turai an fuskanci tsawa da guguwa da ruwan sama kamar da bakin kwarya da suka ratsa jamus italiya da switzerland wannan iftila'i ya yi sanadin mutuwar akalla mutane biyar a cewar rahotannin farko da hukumin yankin suka bayar a yau lahadi wasu dattijai uku ne suka mutu a jiya asabar inda bishiya ta murkushe su a cikin motarsu a sashen ob da ke arewa maso gabacin faransa sakamakon guguwar da iska mai karfi kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito ya tilasa da dama barin gidajensu a kasar switzerland ko mutane biyu ne suka mutu wani kuma ya ɓace bayan zabtarewar ƙasa sakamakon mamakon ruwan sama da aka yi a kudu maso gabacin wannan ƙasa. ma'aikatar tsaron kasar rasha a safiyar lahadi tana mai bayyana cewa ta samu nasarar lalata jiragen ukraine marasa matuƙa guda 36 a cikin dare a yankuna shida a yammacin rasha ukraine ta ƙara kai hare-hare a yankin rasha a wannan shekara inda ta kai hare-hare a dukkan wuraren samar da makamashi da ta ce tana baiwa sojojin rasha hatta garuruwa da ƙauyuka da ke kan iyaka ba su tsira ba a asabar ne gwamnan yankin kursk ya ba da rahoton cewa mutane biyar da suka hada da ƙananan yara biyu sun mutu a wani hari da jirgin ukraine mara matuki ya kai kan wani ƙauye mai suna gurdishe a yau lahadi dai kasar rasha din ta sanar da samun galaba da kuma ikirarin kama wasu ƙauyuka biyu a gabashin ukraine sannan a hankali dakarun rasha na ci gaba da kama wasu yankunan kasar na ukraine a wannan yaki da ya kici yi da take yi da kiev wani hasashe na nuni cewa dakarun na rasha na fafata da dakarun ukraine da suka rasa harsasai a fagen daga kamar yadda ma'aikatan tsaron kasar ta bayyana a cikin rahoton ta na yau da na kullum cewa sojojin rasha sun kwace garin spirm da ke kusa da birnin lugansk da ke karkashin ikon moscow da kuma novoskandrivka da ke